ce wa naqsin min al-amal wal anfus was samarat za ku samu tawaya a cikin kaza daga cikin hada ma rayuwa kaga mutum na tafiya shikenan ya riga ya kore iya malejin abin da aka shata mai ba kai kai shi ba ba ne ne shi ba to naka babban abu shine musallama ma Allah lokacin da Ibrahim al-Mu'azzam dan manzon Allah ya rasu ne annabi shi an annabi yana hawaye suka ce Allah kamar ce aiwa ai hawayen nan rahama da tausayi ne sai ce amma wa inna ya ibrahim la ibrahim rabuwa da kai kwarai muna bakin ciki amma ba abin da za mu faɗa ce abin da Allah zai da ba ba da muke faɗa kenan game da son aminu Allah ya ji ɗan shi da da ya bari jika a gare mu abubakar Allah ya wato mai tarbiyya ginanniya ya daga shi dagawa wanda take miƙaƙƙiya har ya zamanto dalilin cikamakin lada ga ma'aikinsu domin idan uba ya bar 'ya'ya suna mai addu'a ta gari to cikon lada ne gare shi to uban ne ya riga ya tafi ya bar ɗan kuma yaro mai shan nono Allah mai albarka ya ba uwan lafiya ya ƙara mana haƙuri na wannan rashi haka duka nema mawatan muna mu juna ta'aziyya gaba ɗaya Allah ya ji mu shi mahaifin Allah ya ƙara mai lafiya da kowa da sauran dole da suka yi Allah ya ba su lada haka dangi da kuka zo kuka tsaya wannan jari Allah ya ba ku lada da kuma mai da kowa gida lafiya na khairan na. amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace malam Allah ya kara lafiya ina tambaya game da macen da ta kunshi da ta hanyar kulki raba aure hmm. wannan akwai aure da wannan mijin nan gaba to kafin na ci gaba haka su ma majalisar mu ta agaji a abu sahaba kuma kun an jinjina ne waɗannan zaratan matasa taziyar ku karɓaɓɓiya ce Allah ya saka mu da khairi kuma agajin nan har da ma mata yin agaji duk Allah ya muku albarka ya sa mun dace amma dangane da hulɗi hulɗi abun wasu malamai suna kin shi fasku sun ce menene fasahi kawai auren ya tashi ma daga aiki a fara a fresh kuma dalilin kulki a eh, hadisin sabitu bin samas al-ansari sabitu ibn qais ibn shamas al-ansari ma tarshe ce ya rasulullah ni ba na son yi rashin kirki a musulunci amma miji na sabi ba na ok ina ba ta son shi sai ki fahimci kanki daga gare shi ki biya abin da ya kashe na tsawainiyar aurenki an ce gona ya bata shikenan fahtala'at nafsaha min sabit bin kai al sai zaman to auren ya tashi kenan ya daga abin to amma ya halatta ma mace ta nemi miji yi mata sakin ko zobe ko ko ne zobe sakin zobe ko zobe cirewa haramun ne mace ta nemi miji ya sake ta in ba da laifin da ya yi ba a tun yana da laifi ba misali ba ya sallah misali yana shan giya ubudula oh, yana kawo mata ba ta ga ya laifin da dole a rubuta shi amma bayan an mai wa'azi wani kade na ce an ki shi nan, ya ce kai ma an yi auren don baya halarta zama da fata ba bisa wannan dalili mace za ta iya neman hulɗi Kimiji ya kasance ko ya kasa ciyarwa amma sun ce hata in ya kasa misali biyan bukatar jima'i na tsakanin mata da duk halitta ce daga ubangiji don kasa su su ƙwaro musamman in yarin da ta ce to gaskiya saboda wannan uzuri a shi ga shi ga shi saboda haka sai ta yi holiki ta fanci kanta saboda haka ka ji matsayin koli kenan ah, idan aka yi shine tambayar me a sake yin aure a kwarar da suke in har an riga an yi hulɗi an rabu a yanzu an yi fasahi a auren da ya lalace a yanzu ai saboda wani dalili ne dalilin hana auren nan gaba dama tana cikin mata guda goma sha takwas suka da su mata ɗai guda goma sha takwas ne haramun ka aure su guda goma sha biyar a ƙur'ani a surafin nisa guda uku kuma a sunna tana cikin su ne in tana cikin su ya aka auren tun farko wani abu ne da ya taso idan kuma ya riga ya bushe ko na abin na matsala ai ba zai kawo da asalin halaccin ba ya ka amsa eh in aka tafi aka dawo za su yi aure da sharadi in za su yi abin da Allah ta'ala ce ka lura mana wanda ya saki mace saki uku Allah ne ya ce kala tazbar hatta tanki da zaira an gane ko idan ta riga ta yi aure bayan saki uku shikenan sai wani miji ya aure sai su sake dawowa idan suka tsara ma kansu bin Allah a cikin tafiya wallahu a'lam wa bihi tawfiq na'am ai wannan fashe ne in fashe ne ai ce na sake ki daya na sake ki har biyar guda uku ba shi ana kiran shi fasho menene fasho kawai kusan ma kamar ba taɓa yin auren ba ne shi ne ma nan fasho ai validation kenan amma ya sake ta suke ɗaya za su iya dawo kun da haka za su dawo kuma ba su yi sabon aure ba amma da sharaɗi in ba ta ƙara jini ba igiya uku ce abdalaku marratan fa in takum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan saboda ka igiya ɗaya ta katse saura biyu aka sake saura biyu in ka kuskura ka sake ɗaya فلا تحل له من بعد حتى تنكيها زوجا غيره an gane ko ta wani aure shi ko wannan ai ba wannan bane ta kwaci kanta ne auren ya lalace kamar an koma a fresh ko da ka bashi da hukuncin wancan cikin abin da na sani wallahu a'lam wa bihi wa iya ko iya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya baraka. Wannan ne yake zaune da ɗan uwa na na wata yaro kasuwa ko kasuwanci dai muke yi ba naira na yake yi ba amma idan bukata ta ta tashi a cikin nake kiwon dukiyar na yi wannan dukiya da na ba halal ne ko haram komai za a yi a yi da sarki to Allah idan mutum ya ce ga shago ma ke cike da kaya ka yi kasuwanci ciki sai dai ba da da za a biya misali sai dai duk abin da aka samu ka ɗiba ka ci ka sha inda wannan fahimtar shi nan, ne na fahimtar mayar. saboda almuslimuna ala shurutihim musulmi za su yi aiki da sharaɗin da suka amince da shi to zo ka yi aiki ga shago na electronic na shahararrodi na atamfa na kaza kaza kaza to yi labai da ne ladan aiki na a ne ba zan biya ka komai ba a ciki ka ɗaiɗi abin da kake so amma ka ji tsoron Allah har ya mai da bai bai to shi kenan idan ya yi ciniki tun safe na shagon bai cike shago kuma ba ka ciniki mutum an ce ka ci ka sha ka ji tsoron Allah me abin fahimta a nan dole ne abin da zai ci abincin rana ya ci gwargwadon bukatar shi gwargwadon bukata zai ci girki wanda yake mai kyau wanda ba ba laifi ba ne amma kada yi zari kada yi zari, kada ya wuce iyaka kada rashin hankali kada cin nama dole ne ta dole ba na yadda tuwon girma min shi nama in ba nama ba ci ko ba to sun haka in yace da shi ka ci iya bukatar ka to ka ga ya ba shi lafiya na ma bukatar shi har ma da man shanu suna bukatar shi so ba za su ci laifi ba amma kada kuma saboda ganin a ya ci da nama mai jire kawo mai balan kuma ya zama ya wuce ya ka ci daidai bukatar amma ka gane ne mafi alkhairi to Allah ai abin da ke ne zai ke biyan ka kaza a sai ko a wata kuma ga iya abin nan ya fi daɗi ai saboda ka kar ka taɓa wannan dukiyar ka taɓa cikin salami ɗinka da albashin da ake baka ya fi kwantar da hankali idan ko babu wannan to a tauri su sha da aka yi amma a zuwa Assalamu alaikum wa wa Malam dan Allah a yi mana bayanin taimama taimama asalinta ka taimama sa'idan ba in aka rasa ruwa a yi taimama da fuskar ƙasa mai sarki ka daki hannunka a ƙasa kuma asalin taimama hadisin sahabin nan ne kuma iya tuna shi wanda annabi ya aike shi ammar ibn yasir da ya aike shi sai jaraba ta same shi ya zan yi ne kawai sai faɗi a ƙasa yana ta birgima na ne ce ba ka aiki yawa shi ne ka buga hannunka a ƙafa in ka buga shi kenan sai ka shafi ainihin hannunka an gane ko da kuma ina da kuma fuskar farko suka ce ka fara da hannu ka shafi fuskar shi kenan da ka shige sallah ne duk dau ana wani mai wahala ba masu cewa dole sai ka ka taɓa hannunka suka ce saboda kada kila wani abu kamar kaya tara ce da hannunka saboda gudun jin ciwo da eh, wannan muhimmi ko suna ganin dole sai ka cire zobe da shira abu wannan babu dalili ne yi tun ai ba ruwa ba ne kuma taimaka ga taimaka za ta iya maka aiki za ka iya sallar farilla biyu da taimaka ɗaya cewa da ake wala su sallah salata ne tsare ne ya ce mun idin an wata kai ba a yi sallar farilla biyu da ce mama da saboda ne abinda Allah za ta yi girma zai masa za ta yi masa kuma abin da ke bata Allah shi ke bata ta ne kun ga yadda nuna muku ko yau maki bugun ƙasa na biyu wannan hadin malamai ne suka ci a saki bugu amma bugun kenan ɗaya ka tashi kai sallar ka kuma komai ya tabbata wallahu a'lamu da ita السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام إذن الله كارا ومعنى الله إلى تهيئ وعنا إذن معنى منين هكون easy buy easy buy ban shi ba sai ba ya yi ce ya faɗa ya ce wani tsari ne da za a ba wa mutum waya zai hmm. biya zuwa wani lokaci hmm. amma za a ƙara mai wani abu akan asalin kudin waya. Mu ɗauka wayan nan asalin kudin wayan su zai misali mu ɗauka dubu ɗari ne. Shi ne CP, top price. To shi kenan, sai ka ce in yanzu kake so, A biya dubu ɗari. Amma in sai wata ne mai zuwa ka biya ɗari da ashirin. Ka ɗauka haka shi ne dubu ba. malamai sun kasu biyu a kan wannan suka ce ana kiran shi albai a cikin bai a kai ciniki biyu cikin ɗaya ko suka ce bai halatta Kawai zai buɗe ƙofa irin ta riba dan dai kama da riba kaya ɗaya ne amma da farashi wanda suka ce a'a in dai ya yarda in yanzu nan ne ga abin da nake so in ko sai an yi jinkiri shi kenan suna ganin ba riba ba ne riba shi ne ka ce to garance ka je ka sai waya naira dubu ɗari na ba ka rance je ka sai waya amma in ka tashi biya ka biya ne dubu ɗari da ko saboda jinkiri da aka samu yana ganin a dalilin jinkirin nan aida zai shiga kasuwa da kuɗin da ya samu abubuwa da yawa kun gane bambancin wannan shi shine albai'atu fil bai'atayn ke da harshe biyu halacci ko rashin halacci amma magana mafi kyau ba za ta ci haramun ba ne dan an ce in wannan ne ka saya in lokaci ka zai a ah, ai kasuwa ce ai market forces ne wannan ba za ka ce riba ba ne kai tsaye amma inda za ka bar shi yake amma ba za ka ci haramun ne ko riba ba ne iya abin da kuka bincika na fasahar malamai wallahu a'lam wa bi dukkan na'am السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا ممكن أروح وتكتعي في أكثر زمان باي جلالك الله أكبر إلى رسول الله برحمته وكرمه وفضله ومنه أن يشفيك ويؤافيك شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين الله أبرك تنسونا يا كوا ما رقمك يا الله ولن طالبين موت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 إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيداً أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ذلكم حتى إن فذوقوه ومن أذاب التاكل أبو كفرين wa anna na kafirin azaban lallai kafare suna da azaba ta wuta daga nan sai hukunci a fagen yaki in aka je daga ta yaƙi. akwai dokoki da ya kamata mutum ya kiyaye Allah ke ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza laqaytumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhum al idan kuka haɗu da kafirai a karfa daga kashi ne za a su da ku face to face shi ne zafan su ba maganar jira da baya son fala tuwaluhumu da dabar kada ku ce za ku ruga da gudu a'a gudu a fagen fama laifi ko a dokoki na basura a zamanin kwamanda in ya juya har da shi ake ko a tsari a sani na kuma ka ke kai ne da ga abokan sannan ka gudu yayin da gudu za ka rusa jajircewa na sojoji kenan sai ga sun sauke mutum to shari'a ba ta ta yi a kashe mutum Allah ce fala tuwallu humul adbara ko ku ji an baya ku mu dan ne za ku ji rasul sai Allah ta'ala ya ce mai wa man yuwallihim yawma dubu rahu? kowan wanda yi wallihin dubura ya juya ma abokanan gaba baya shi da dubura ya gudu to sai Allah ta'ala ce illa mutaharrifan liqital sai dai idan abin da ake kira yau tactical withdrawal shi ne mutaharrif kai wato wai ya da baya ga dan rago to sai dai irin wannan shi ne mutaharrif sai dai in wata wata gwaninta ce ka san ana maka haka ya ba a ruga da gudu sun zo yiwu kamar da aka yi musu lokacin yakin ainu jalo amma ainu jalo kan bukare shi wannan sai ku bin kuku da kuma ma berber shekara ta dubu da ɗari gudu sittin lokacin da aka gama da ainihin holako da jangis khan saboda tsiyar da suka yi misali kuma a watan ramadan aka yi kuce abinda za ku yi kawai ku nuna duk kun faɗi sai suka ruga da gudu ko sai suka suka to irin wannan ne aka yi da illa mutu harrifan ne sai dai wata dabara ta hikima ta yi ma abokin gaba shigo shigo ba a rasun shi ne tactical withdrawal in ba wannan ba au mutu hayyizan ila fi'atin ko kuma ka tashi amma zaya zuwa ga wata jama'a ana yaƙi sai zaman wacin jama'a suna bukatar a ba ta taimako sai kabar nan ka tafi don karfafe su in ba haka ba to wanda ya juya da baya a fagen yaƙi to faɗaɗi ba a bin haka bin ba ya koma daga fagen yaƙi da fishi a kan shi daga wuri. Wani wani jihannan kuma jahannama ce makoma duk mai juyawa da gudu a bakin itara shafawa a taku loton matsatsa shafawa a taku loton matsatsa ma'ana zurawa da gudu lokacin an yi gaba da Ku ka tafi ka bar ka to haramun ne wanda wannan ya koma da fushi daga ubangiji makomanci jahannama ne fa wa bi salmasir da makoma kila ka ce ah ai wannan aya tana aiki yanzu ana wannan yakin ana yaki sabon fitowa ne misali mutum ya bude shafi a facebook yana taɓa nan misali waɗannan fatattun da muke kira shefaniyun kan su qur'aniyun ga fagen yaki ne ba a daga musu kafa da ilimi da ku zo ilimi ba su ga su ba za su iya ba to ba a ɗaga musu kafa a ci gaba da bayanin bannan mafannata ne har mai hankali ya gani ba a ja da baya kwata-kwata ba a ɗaga kafa suna mafannata ne ana fata an fahimce ni ko shi ne yakin a kana yaki da ilimi da alƙalami da harshe da hikima da basira dangane da matsalar wato zurawa da gudu a fagen yaki bari karanto muku hadisin da cikin sahih muslim rawal bukhari ومسلم في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إمام البخاري ومسلم سورة حديثي في كل كتابان سجدامي إن دلتشو إذا أنا صلى الله عليه وسلم النبي نتشوى اجتنبوا السبع الموبقات kiyayi laifukan nan guda bakwai masu tura mutum jahannama kai tsaye ya kamata mu ji ijtanibu as-sab'a al-mubiqat laifuka guda bakwai masu kai mutum wuta su halakar da shi waɗanne ne sabai suka ce ka waɗanne ne ya rasulallah suka ce wa ma hunna sabai su da sun a ya kamata mu san su kan mu kiyaye sai ce da su ashirku billah kuma ku yi lissafi shirka na biyu asihir sihir sihir na kai mutum wuta kai tsaye na uku wa kadun na da kisa rai da Allah bai isi kar a kashe ka kashe rai haka kawai kai dalilin kashe wani bai ci maka mai sha maka shi ma mace in lokaci ya yi an zai tafi amma tun da ka zama dalilin mutuwa ka shiga cikin matsala an gane ko na nawa kenan na uku na hudu wa aklun riba cin riba to sai ka kuma ana cin riba har ma ana gyara ta a yi mata suna sabo a kira ta interest larabar suna kiran kiranta fa'ida wallahi riba haɗari ce musiba ce الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك الأمر سنة بقرة 125 masu cin ribaran kiyama za su taso daga kabari kamar masu farfadiya ne ta ce oh, wannan maciya riba ne kuma a wata a wata ruwaya Rasulullah sallama an zaga da shi sai ga shi a wani teku irin na ruwan ɗiwa ruwan surka ne kusan surka ne ruwan jini da ya kwaku da ruwan marurur fakai da shi aka ruwa ne wanda yake poisonous ga wasu mutane suna kurban ruwan don za su fito sai mala'iku su dake su annabi su suwaye ya ka ciwo maciya da cikin jama'a sai wallahi ga shi an gyara mana ka je banki su baka da baka ci ka sayi recharge card na MTN sannan su cire kuɗi riba ce ba sai nake sun ce musu ba karanta you can borrow shi borrowing baya halatta ta ƙara kokobo ba riba ce ko mutum ya tafi banki ya ce to na zo da sababbin kuɗi min sababbi ɗan dubu ɗari biyar sababbi ne karkar karkar karkar inda za ka je kawai ka burge ka yi boka sare da koboro to yanzu zan ba ka dubu zan ba ka dubu ɗari da ka kamun dubu ɗari shida tsofaffi ko ɗari biyar da hamsin kun san dalilin shi yi na wasu sabon da naka tsoho ne na ɗauka da tsohon kuɗi da sabon kuɗi duk ba aiki ɗaya suke ba to wannan ƙarin an riba ne da sauran misali kowa nan rance ɗin su tsara maka ko riba irin ta muzabana ka sayo ainihin kuka gari kuka kun san kuka ko kuka ainihin ba ana miyan kuka ba kun taɓa shan miyan kuka ɗanyen kuka ana yi ɗanyen miyan ana yi amma yawanci an fi busasshiya muna da kuka ira ɗaya da misali to kaddara sai ga maka da kuka gari a cikin abin da suka ce to wannan buhun kuka busasshiya a yi cinikin ta da ɗanyen kuka ba za ta shigo da ɗanyen in ta yankushe arzikin sai ya ƙasa ta riba ta zo to shine muzabana kenan akwai kuma ribar fadal riba irin ta fifiko ba ni doya ba ni doya guda ɗaya ƴar jalingo misali mu inda aka fi doya yan lafiya misali karmina misali ba za ake doya wanci ba amma barin ba ka ta zariya ko kano muna doya ne kika ce to amma ba ni ta kano guda biyu doya doya shi ne ribar sabo haramun amma abin da ya fi shahara shi ne ribar nasi'a kuma zance ne a takaice ke ranta da riba da caca duk ɗaya ne yan bet niger me suke cin haramun suke yi Prince Niger, a yi Betin ko a yi ƙungiyar ƙwallon ƙafa a La Liga, Barcelona, Real za su ci a ƙarya ne, namu za su ci. Wanda ya ci da kuɗi, ya su ci, ya kuke ci haramun ma. Kuna ci wuta, Allah ya aure. Sannan kuma ku yi a cikin watan Ramadan saboda an mai da ku ba ku da tunani. Wata Ramadan za ka wata ya asa ci, la ilaha illallah. Arabtun? To, waɗannan abubuwan kenan, mu ƙarisa hadisin. saboda ba kai ga ainihin gaba ba ko abubuwa nawa masu halakar da mutum na farko na biyu na uku na hudu matalla sai na biyar wa akalu mali yake cin dukiyar maraya a wannan hadisi kawai kenan wai maraya ɗan da aka haife shi uban shi ya mutu bai balaga maraya ba maganar maraci ta bangaren uwa kun fahimce ni ko to ko kuma bai kai shekarun balaga sannan ka ci keshi. shi akwai da muka samu labari sai bi filaye kun san rigimar fili yau ta ce na marayun su da Allah babu komai ko karba kawai aje ko kawai ok yi amfani da karfinka inna Allah kana aliyan kabira Allah ya su karfinka masu cin kayan marayu za a kai su wuta su soyo to kaga an ambaci cin dukiyar maraya cikin lebuka guda nawa bakwai kenan biyar ne biyar ne biyar ne na shida shi dai da ayar wata walli yau zahab ya ce zahafan da kuma shafawa a taku loton matsatsa to shi ne magana a tawalli zurawa da gudu shi ne shafawa a taku haka ce wani ya shafa a taku ya zura da gudu ba a taku ya gudu ba loton kuma lokacin matsatsa gaba da gaba duk wanda ya juya da baya ya shafa a ku lotun mazaɓa kuma haramun ne yana cikin laifuka guda shida a cikin wannan hadisi an samu nawa kenan na bakwai sai ce wa qaful muhsanatil ghafilat kaga mataye masu mutunci da ijabi da kai da Allah ta ta karo ai mazuna ke a a mace da mutunci da kamun kai kaddara ita ce ma waye ke ka faɗa eh? na mumina ka jefa kanka cikin malaka wallahi ka kiyaye ka gama ce mana ka ai lalatacciya kai ne lalataccen ɗiban fani annabi ya ce ku nisanci waɗannan kun ga ai faɗe su ko a cikin bukhari da muslim ku riƙe hadisin nan da kyau wala ku karanta اجتنبوا السبع الموبقات قلنا لصحابه كده sai muka ce وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقبط المحسنات الغافلات المؤمنات وكنج ونن حديثي كينن وندك مغانا كان خطر وتو أبو ونن قدانوا قد أينهم وكذا كنا محل شاهدين abu na nawa abu na nawa da ya ce wata walli shi ne Allah ta'ala ya ce idza laqaytumul ladina kafaru zahfan yawma zahf nace zam shine ne gaba da gaba A tawalli shafawa ataku loton matsatsa to haramun ne wanda ya kasance sakamakon shi kuma Allah ta'ala ya ce sai dai wanda zai shafa a taku saboda dalili biyu ne mutaharrifan kamar mai kiran technical tactical withdrawal an gane ko kamar da da baya ba tsoro bane to shi wannan ba shafa a tako bane aw mutahayyizan ila fi'atin ko kuma ka kaima wani ainihin yanki na sojoji azumi wani shi a wannan ba laifi amma ka dafa kai ka ruga da gudu la la haramun ne wanda ya haka ya koma da kashi daga ubangiji koma makoman shi nama, sir da makon Allah ka kyashe mu ci gaba فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى السلام وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين فلم تقتلوهم أي أيوة. باقوبني كوكا كشف كافري آيات البلد كوكا قريبا دغورو شاوكو ما دوبو بلا فلم تقتلوا باقوبني wai aikin walakin Allah katalahum Allah shi ya gama da su kaji fa sai ke sai kuma yace wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama ka san annabi abin sa sai bai da kasa sai ya watsa su dukkanin sai Allah ya kai kasan kidan suka fara masu kai suke ka gama da sakar karo Allah ya ce da kaɗe bi kasan ba sai ke dima ba mu muke. ma ramaita iz ramaita. halakin Allah to shi ne sai aka samu ƴan tsibbu zai bari a baka maganin kau da idon mutane bari ba ka lakanin kamara mai kiɗa da bai ba gaskiya ba ne shirya ba ta haka Allah ya ƙur'ani ku kiyaye mai da ƙur'ani hanyar kamar cin abinci eh ai ka zo za ba ka lakani a yare yanzu in ka zanta sai ta sofa ko da ba da إيه كذابك ولا قيت عليك محبة مني والله ما يصير شفت ده دين بقى sake mahabbatan din nan wanda mai aran ka bude ka katotuwa ka sa sunan ta ba ina faɗa ku yi bane ku ji shan ke sun daɗe suna cutar da addini ko ba na ka Allah ka kunna Qur'ani wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama Allah shine yayi jifa din wani yubliyar mu'mini min nubala an hasa saboda Allah ya jarabi mu'minai da gare shi jarabawa mai kyau inna Allah lalle Allah sami'un mai ji ne alimun masani zaliku haka din dan ku sani wa anna Allah muhinu fil kafirin Allah shine mai rauna shine muhin bi wikinin Allah shi ke rauna kaidi irin na kafirai in إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إذا نرغو كمي من الغرب الغبيل أنا صلاة الغبيل نعم. واتو أينهن تو كافريكينا فكنت أجايك مثل أي أجاني كو وإن تنتو فخير لكم في أكين آية كافريني كنا جنين أجي خبصة لغة مغلبة sai kun ga fata hudu kamar a ce ana musu izgilanci ba kai ta ai fada ba eh, yi ai kai nasara a fadan ko kuma ka san an kayar da kai ka zama satirical in ta tafti'u cikin falatan fata sai Allah ce wa in tantahu inda za ku hannu ku bar abin da kuke na karyata Allah da annabin Allah fa huwa khairul lakum shi zai muku alkhairi wa in ta'udu na'ud in kun koma zuwa ga kafirci za mu koma zuwa ga lallasa ku da gamawa da ku walan tughni ankum fi'atukum shay'a jama'arku da in ya namu ya namu ku zo mu je din ku ba za su yi ku magani ko walau kaswat kuna kuna da yawa fa Allah ma'al mu'minin Allah a har kullum yana tare da mu'mini Allah muna roƙon mu kasance tare da mu a kowane aya يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون نعم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يا أيها الذين آمنوا يا قوة للسكر إيمان الله يقل مسؤول ينتيو duk lokacin da ka ji Allah ƙara mai yadda yake duk lokacin da ka ji Allah ya kalla zina amin kun ka ji Allah ki ya ayyuhan lazina amin ku ce to ka ara kunnen ka saboda wanda yi ka ne ke kiran ka kuma ya kira ka da suna na mutuntawa amanu yake kuma zikira ba ga imani qur'ani baya kiran mu da sunan ƙabila, ba ya yi wal hausa saba, ayyul al-arab la a magana kabila ake ba inna akramakum illa atqakum inna alim khabir sai kira mu da suna na mutuntawa ya ayyuhal ladina amanu sai ce in ka ji wannan to Allah yana kiranka ko dai zai umarce ka ne to ka bi umarnin ko zai hana ka ne to ka hannu wani mutum ne ne ana ya ayyuhan na ama haka ya take ko ya kodan da suka yi imani da wasu muka ce labbai ka yawa mu ɗauka mun amsa ko ko ku ji umarni ne ko hani sai ce aqiqu Allah wa rasulahu common meaning ku bi Allah da manzon shiwa wane ne manzo me ma'anar manzon Allah suka ce ku ji da kyau suka ce gaskata shi cikin duk abin da ya faɗa yi mai da'a kan abin da ya umarta an gane ko kuma kar a bauta wa Allah sai da abin da ya shar'anta a kuma ne ya sanci abin da ya hana waɗannan kamfanin kuku ku rike su suke tabbatar maka kayan imani ta'atu fi ma amar mhm. wa tasdiquhu fi ma akhbar wa me ma wa zakar wa alla yu'budu illa bi amr bima amr waɗannan guda hudu to ku bi Allah ku bi kuma manzon Allah yau aka ce manzon Allah ba wanda ake nufi sai Muhammad bin Abdullah har da annabi Musa manzo ne amma ba a zamanin annabi shi ne sahibu zama akhir zama to da ka ce manzon Allah duniya ba ta kallon kowa in ba shi kun yawwa kamar kai ne a Najeriya da kake shugaban kasa kana hangen Kenya ne ko Uganda to da ba kasa ta bane to misalin haka ne mana annabi ya wuce wannan alaihi salatu sai Allah ce ku bi Allah da manzon shi to kaga kenan yace Allah ko dai zai baka umarni ne ko zai hana ka to anan menene ku bi Allah da manzon shi gaba kuma sai ce wala tawallau anhu wa antum tasma'un kar ku kawo da kai gaba da shi to nan kuma menene hane kaga ayar ita kadai ta kunshi abu ko ga ta umarci al'amru wan nahy ina kaga magana san mas'ud wannan aya ta kunshe su gaba daya an ce ku bi Allah ku bi manzon shi Bi manzon Allah kuma shine duk abin da yake sai kai da shi shi kaɗai ne zai yi magana ka ce ana ba su ya tabbata ya faɗa shi ke ba su nan san hikima ba amma ba shi ba kowaye girman malantakan malami sai ya tsaya sai ya bi muhammadu rasulullah in ba ka ba batacce ne masu zuwa da bid'a ai akwai wani shehi a kaza kaza kasa ne a gane ko alzunan shekarun cewa qur'ani zalla kawai ana ƙara dawa ne don ka san hadarin su da makircin don amfani ake da zuwa kuma sani Allah ka kare mu ne ce wala tawallau anhu kan kawai da kai gabanin shi ba Imran ibn Hussein sahabi ne wata ran yana zaune sai yake cewa annabawa yana cewa alhaya min iman kunya imani ce sai wani ce eh to amma ai akwai rauni ko ce kai in ce da ke annabi ya ce ka ce wai kun karanta magana wata ce wallahi la ukallimuka abada ka sake magana iya fiyansa da suka ce kai hakuri ba munafiki ba ai kaji kaji tawili yake abu da zai ce annabi ya ce ga mutum yana wani ne wani kuma yana da aure da son Allah subhanahu manufar shine a shigo da wasu da ake kira waliyai bayan an fashe da annabi din an fashe da shi to sai a tallata wasu strategy ne an gane ko mutum ne yana da kaya sabo yana son ka sai shi kuma ba shi da kwalin wannan ya fi kowanne kyau ko da mun shiga kasuwa sai kuma da haka saboda haka ku bi Allah ku yi manzo wala tawallau an kar ku juya baya ga barin shi fa wa antum tasma'un bayan kuma kuna ji ana karanta muku amma aka kuma rasulu faqudu mai yuti rasula faqad ata Allah da kunan da yawa wala takunu ka karanta ko wala takunu kallabina qalu amanna kar ku zaman kamar wanda suka ce mun ji alhali ba su ji ba sun ji ba su yi kamar da ai akwai ji ba ka ji ba a shi ba ana nufin wai eh na ji ba kai aiki da abin da kai ji to za ka ka ji mahaifi ya gargaɗe ka bar kaza ba ka ji maganar ba amma ba ka ji na jin guda biyu ko ya gani amma bai gani ya ga gaskiya sai kawai da ido ba shi ya kan nuna ta misali ya kan ce Allah in ka ba mu ka ba mu kun gane hausa in ka ba mu dukiya to ka ba mu zuciyar kashewa shine in ka ba mu kamar alal misali saboda ka kar ku kasance kamar waɗanda kuka ce mun ji wahum alhaliku la yasma'un basar inna sharra dawa inna sharra dawa عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون نعم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون إن شر الدواب طالبان تدويدي وشمدت شوانا إن شر الدواب wace madda ce asali ne ko far'i ne mu koma ku madda ne asali ko far'i ka ba ta kuna karanta jini magana mana lokaci na madda far'i ne jami'ta wani iri ne المد المثقل الكلمي هذا الله nawa? shida ita yawa ko alif uku madda nawa ke ake gane madda inna sharra dawa ake shida to wannan da shi ake so ka ce lokacin karatun qur'ani shine wa rattil qur'ana ina zaka ce inna sharra dawa ka wuce la shi kuma karka yauta inna sharra dawa ina ka sai kada ya wuce ainihin kuje guda shida Allah ta'ala ce inna sharrar dawabi mafi munin halitta mai turkudo a bankasa domin asalin addawa daga dabba. suka ce addabbatu kullu ma dabba ala wajhil ardi dabiba duk abin da ke kai kawo abin dabba da haka suka ce mutum ma dabba amma dabba mai hankali ba abin da misali an gane shi suke kiran takan yaƙi wai addabba da suna juyawa kamar mutum to Allah ta'ala ce mafi sharrin dabbobi a gun ubangiji su ne a sunmu kurame albukmu bebaye kurumtaka ana danganta ta ga ina ne bebantaka makanta fa guda uku to shi ne kan ce sun mun bukumin tsaro to mafi munin halittu su ne abun Allah su ne a sun mu kurame ba sa jin gaskiya la ya sannan albukumu bebaye ga gaskiya ba sa iya faɗinta sai su yi shuru an gani allazina waɗanda la yaqilun ba su ba su da hankali kuma ka kore mutum hankali kuma to kaga an kore mai komai Allah ya tsare mu walau alim Allah fi khairan ai ka ko da Allah ya san suna da alkhairi la asma'ahum da yajid da su walau asma'ahum da ma yajid da su la tawallaw wa hum mu'ridun da sun jiwa da baya suna ainihin darewa suna barin annabi shi sallallahu alaihi wasallam aya ta gaba يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون sharu ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka yi imani wani sahabi ne yake in ka ja ka ara kunninka Allah ibnu yace yana kiranka ne da ɗayan biyu ko dai ko dai in umarni ne kai ne in hannu ne kuma jami ku ga yi allazai na amana ta biyu ita ma mai ya kuma su imani jibu lillah ko amsa kiran Allah ne wannan wajen rasul da kiran manzo Allah kaga umarni ne idan da ya kira ku lima yuhyiku zuwa ga abin da ke ba ku rayuwa in aka ce Allah ya ce annabi ya ce to wannan ne hakika na rayuwa mumini raye ne da imani ka gane ko shi yi mara imani ai matacce ne Allah ba bai damu da dokokin shi ko da yi kanshi da kanshi ranar mutacce ne shi ne yi kurgin hayya min al kamar wa What Ibrahim Allah fito da shi daga Azar. Uban kafiri ne, kaga matacce ne, maraye ne ta fuskaci da sha, amma matacce ne. Kuma yakan fitar da kuma raye tun daga matacce daga mai rai. Kamar wa? Mahadalla an gane karatun ko? To don haka Allah ta'ala yake cewa. akwai abinci na gangar jiki akwai abinci na rohi abincin ruhi shi ne duk abin da zai kulla nan tsakanin da spiritual diet saboda zai ƙara ta ka da Allah abincin ne muke kira biological food abinci na gangan Allah ce ka bar shi ga wani abincin ruhi saboda yana ƙara girmama ladanta aljanu kuma ayyaban ne ma'aduda ba ce kai shekara guda a jirgin ka kuna fahimta ko to dan haka ya ane sai ce idza da'aku liman yuhyiku idan Allah ya kira ku ko annabi shi zuwa ga abin da rayuwa ku ne wa sani anna Allah cewa Allah ya kulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu duk sharo. Allah kan shiga tsakanin mutum da zuciyar shi ita ce lokacin da kake da dama ka bi Allah sai kake ka ji Allah ya sa iyaka shirye ta zo ka kafa samu shi ne Allah ya ce kuma da hankali fa Allah ya hulu yana sa iyaka ka da lokacin da za ka yi da'a sai Allah ya ba ga dama ba an baka dama ta kuruce ta lokaci ta dukiya sai ba ta lida ko sai da lida ko shi ne Allah ya ce gargaɗi Allah ya hulu yana sa kandagar yana sa badala tsakaninka da zuciyarka da da a tsaka sai mai faru ne kuma da matsala inna lillahi wa inna to shi ne Allah ce ladin wa alamu ku sani sake bin fassara annallahi cewa Allah yaqulu yana sa iyaka bainal mar'i tsakanin mutum wa qalbihi da zuciyar shi wa annahu cewa Allah kuma ku sani ilai zuwa gare shi ne toshe ruh hakika ana wannan aya in ka kalle ta ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu al-fadla kashi sai ka kalli ayar da kyau kaga tsoyi ina ne ka samu Ta azumin nan da kake yi me kai na taɓa darajar azumi ka yi gulmace gulmace yana taɓa azumi yawwa ka yi riba ido ka saki ido zuwa ga abin da bai halatta ba yana taɓa darajar azumi ka ɗora hannu ka abin da ba na taɓa kama kuma sai ka tambayi kanka wani aikin kirki ka yi misali ka rasa gawa zuwa ran misali ka wanke gawa ka sallace ka ka kai ma iyaye ɗa an tafi gyaran makabarta da kau da kai na ba da misali ka taimaka farashin kaya an saukar da su saboda mutane su zama sauki a watan ramadan ka ba mai azumi ko da ce wata misali ka suna aikin kirki birjik idan ba a yi ba to ka sani Allah kan sa iyaka tsakanin mutum da zuciyar shi kana son abu too late ya wuce nan ka sani komai da lokaci kuma ku sani zuwa ga Allah ake tashi fitna واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا إن الله شديد العقاب واتقوا فتنة كما جزء أورو فتنة فتنة إنك تشوف فتنة القرآن يتكلم أما أنوني ديوان fitina takan zo ana min fitinar soyayya tsakanin musulmi fitina ce don mutum kamar haka yin kai taɓa akwai ta kuɗi shi sai ya gudu ko ta kowace hanya kar ka musu wani haram kuɗin ya zo ya tuba daga baya Aya akwai ai idan tuno to babbar fitinan shirka Allah shi sai ce wal fitnatu ashad min kasa. shirka ce ko daga cikin fitina a jefe mutum da karkacewar zuciya zuwa ga ƙasa في صفحة كده ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هكذا بدي أكتنا بك أبن بذاك فوق بدا سنة أمري فتنا وزينا بلي يقوم بدا فتنا كلم كاك الله تعالى كتني قرون متفتنا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خطا انتظروا ba ta tsayawa akan waɗanda suka jangolo da kai ba haka ne yanzu kaddara yaƙi yaƙi Allah kiyaye kaga yakin da ya cinye gidan daji malam ya ce ai kamar gobara ce gobara ita wuta takan fara ne daga kyasto na ashana da ruwan gobala ce sai ka kashe man ka bari ta zama ta girma fa ruwan tarka sai ka kashe haka ne cewa wuta in ta tashi ruwan gobala sai ka kashe amma sai kai sakaci aka rora ta sai ga tanki tanka ya kasa sai suka ɗauki abin da ya faru a kasuwar sabon gari ko sun gari Allah tsaye da wannan sai aka ce da mu in ka ga motocin kwana kwana suna ce amma asalin su suna tsaye kaɗan ce kina ba a doro wani yake cewa malam yana bayani ne ce wallahi mu da muke harkar fola din shi yake gani ce daga cikin abu ina faɗa saboda kila masu zuwa su kiyaye kiyayewa dai Allah ne ce wani lokaci za ka ko solar ta yi datti ba a wanke ba masani ne yana da ilimi ba zan mishi musu ba dan fage ce wannan kan taimaka wajen haifar da magoga ko su daga cikin kakkanye ko ku sani ba ko a da tsofaffi da sababbi sun ji maganar kuwa ya yana faru ko ka iske kana da sola ɗin ka ga sai da ga kula suna tarrafin cikin cakon ko kuma na faruwa sai suke cewa wai ai cok ɗin mutum na komawa zuwa ga ainihin inverter sai ta lalata shi zai haifar da kuma gobara abin da ya kamata so abin da ya zo a zamani mai amfani kuma da matsala sai mai da hankali ko a baya fitilar a ci balbal kuna da kafari ba da kendir fa ake kunna a yi bacci na ya hana ka kwanta ka yi bacci da fitila ko wutan lantarki ne ka kashe kan lokacin da za a turo wutan da yawa wasu sun ya ka kashe ba ka sa abin da zaka ta barci Allah ka kare mai Allah to fitina kenan a faɗaɗe ku tsoraci ku tsoraci fitina wadda la tusibanna na ulqu ba ta samar ba ta tsaya akan waɗanda suka jangalo ta hasa a karan kansu sai ta yana so ka ji ta je ga wasu hmm? wa alamu ku sani anna cewa Allah tabaraka wa ta'ala shadidul iqab mai tsananin ko bane na ubu billahi min iqabillah nas'aluhu rahmatahu innahu wali zalika wal qadir alayh addu'ar da muka karanta jiya kuma da ce ta اللهم إني أعوذ بك من الخوف illa. ومن الفقر إلا ومن الذل إلا ومن الرجاء نسم محدث عبد ويني كاف مجل سنتسي يكاري كوريكا دويني قال قيا كوايتي اللهم أحينا مستورين وأمتنا مستورين مستورين مستورين وحشرنا وحشرنا مستورين مستورين وأدخلنا الجنة وأدخلنا الجنة مستورين مستورين يا ستير يا ستير ثم هذا الشيء معنا كرايا بسكين ستر الله يرفع مكتب أي مكان magana ta. Tumatanka ko da mun hure ta ya sai dai abin shi, ashe shi ne tsirara ɗin to ka dinga faɗin wannan Allahumma ahyina masturin Allah karaya mu a suturce wa amittana masturin ka kashe mu cikin sutura kada wani ya ga wallan mu har isan sha wa hashurna masturin fidda mu daga kabarin cikin sutura wa da nuka masturai da kai masu sutura suka ce daga cikin sutura din sai Allah ya ce bawa na ga kiyama ta ta ka saba min lokaci kaza ma ban tona asirin ka sutura ta to yau ma zan maka hisabi babu wanda ya sani daga gani sai kai ya Allah Allah. Allah. Allah. Allah. ne. وأدخل الجنة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت يا ارحم الراحمين اللهم نسأل الدعاء لك جكم محمد الامين لك جكم امين عبد القادر لك جكم ممتن مقبات يا الله كفى يا فوتا لك سني كبر الفردوس الجنه الله كنوي ni mizanin iyayen shi da wannan mutuwa shi domin idan Allah ya karɓa maka abin da kake so kai haƙuri to kana da babban ladan hukumai Allah ya ba su wannan ladan a ya ba mu gaba ɗaya rabbana atina fid dunya hasana wa qina azabana subhana rabbika wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you. sahaba ba ya ba da babu bane to bana ma sun umar amma ko da za a iya tsara suna da ka'idodi wa da mikila zai zo ga takarda da mikila ko sun ka ba hana ba ba a da ke da